yayin da shugabanni musamman na najeriya suke nan suna kira da cewa matasa su koma gona mun yi tattaki muka shiga wata babbar gona da take karamar hukumar gaya a jihar kano najeriya domin mu tattauna da wayanda suke wannan harka ta noma mu noma shi muka mai da shi abincinmu ruwan shanmu abincinmu da shi dai muka dogara da abin da kika gani shine saboda haka ba kuma wannan abu da kika gani kadai muke noma ba bayan shi akwai wasu abubuwa da dama wanda muke noma wanda su wanda wasu ma babu su a nan duba da kana dan kamanta irin amana da kake rikewa duba da haka zaki ga cewa saboda haka masu gona suka kira mu suka kalli yanayin amanar da muke da ita suka kira mu suka ce to su mu zo mu yi harkar nan na farko dai su gonan ce da su su kuma ba su da kwasomin ainihin masu gona yanzu ni dinnan da kike gani na na kawo mutane sama da ɗari daga ainihin kura zuwa nan duba da yanayin amana kuma suka ce to mu zo mu daɗa kira musu mutane to a haka da muke kira mutanen kuma suka zo su kuma mutanen da suke shigowa wasu ba za su iya ba wasu ba su san aikin ba a haka suke ba mu daman cewa mu tsaya mu lura musu da yanayin aikin mu mun san yadda aikin yake to mu tsaya mu lura musu da aikin domin a kai ga gaci wannan shine da akwai wasu kalubale da kuke fuskanta a game da wannan aiki to muna fuskantar kalubale gaskiyan magana kalubalen shine kin ga taki da nawa muke sayan shi magungunan feshin nan da nawa muke sayan su duk wani abu da zaka taba kawai magana ce ta kuɗi wannan harka dai tana ne kana nema ne in Allah ya baka to alhamdulillah ya alaka ka da masu gonaki yake mm, to masu gona dai kamar yadda na gaya miki to alhamdulillah masu gona sun zo sun danka min wannan gona a hannuna ni nike kiran masu karba su karba in suka zo in ba su gona su kuma a kai musu haƙƙinsu kamar yadda na gaya miki. To da akwai alfano da ake samu akan wasu abubuwa da ake noma wannan lokaci da yake finna lokacin damina? Eh gaskiyan magana wannan yana ɗara noman damuna alfano Dalili shi kin ga noman damina mafi akasari shinkafa muke yi. shi kuma wannan za ka yi wancan abu sai kai abu kala goma a gonarka duk abin da ya zo ma shi ne amma kin ga noman shinkafa to noma ne kala ɗaya ita shinkafa ita kaɗai muke noma da damuna a nan ɓangaren dai amma akwai wani bangaren kuma daban za ka yi dawa za ka yi masara za ka yi gero da sauransu amma nan bangaren dai shinkafa kawai muke yi saɓanin shi da noman rani noman rani za ka yi abu kala goma in baka samu ba nan in Allah da zaka samu anan akalla mutane nawa ne suke yarkashin ka to a daidai yanzu dai ina da mutane akalla sama da mutum goma sha biyar a gonan nan wanda yake ta karkashi na suke ni nike ni nike ci da su ni nike sha da su a gonan nan ko da wani lokaci banda wanda za su zo su yi aiki su tafi wannan dama already ba a karkashin ka suke ba wannan za su zo su ma aiki ne ka sallame su ko yanzu kuma da ranar ma haka ne akwai wanda za su zo su ma kin ga yanzu akalla akwai sama da mutum talatin ko arba'in a cikin gonan nan suna aiki. Mun kuma tattauna da ɗaya daga cikin ma'aikata na wannan gona. Ana kula da gona da ba da samfurin aiki da yadda za a yi a sami yan shawarwari da ingantuwa aiki mai kyau. Ni ina da gona kuma ina kula da gonakin wurin. Gonakin wurin kana nufin gonaki na? Na abokanan ayyukanmu haka, na ba su shawarwari. akan dukkan abubuwan da ya kamata a gonar idan mutum ya anshi gona zai zo a bayi shawarwari na dukkan yadda zai yi ya gyara gonar saboda haka akwai irirrika masu inganci wanne ya kamata da za a gaya wa mutum ya zo da irinsu zuwa maganin feshi da yauransu ana samun gari waɗanda suke irin 'yan sace-sace da sauransu wannan magana ya take kuma wace shawara za ba masu irin wannan masu irin wannan ya kamata su gyara halayyarsu domin dukkan abin da halar ɗinka ba baka ba to idan ka yi ɗauke-ɗauke ma ba za ka kai ga nasara ba ina aikin siyan tumatiri dan ne ina siyan tumatiri in ɗauke shi in kai shi kadawa gafan market in in sayar da shi a gaskiya wannan guri wannan ne karo na farko da na soma zuwa amma sakamakon da yake sana'a na ne gobe ma za ki iya jina na tafi jigawa jibi ma za ki iya jina a bauchi inda ba inda ba na zuwa in sai tumatiri in ɗauko shi in kawo shi gafan zo sai shi lokacin rani da kuma lokacin damina yaushe ka fi samun tumatir da sauki kana gaskiya na fi samun sauki lokacin rani hmm. to akalla kaman a nawa Kaman yanzu wannan ina siyan shi naira dubu takwas dubu shida dubu bakwai a daidai yanzu za ka iya cewa a farashin ya ƙaru ne ko ya ragu daga shekarun baya gaskiya ya ƙaru ne na duba da yanayin abubuwa da yake komai yanzu ya yi tsada komai ka taɓa za ka ji an ce tsada tsada kuma ba wani abu ba saboda za a ce mai tunda yanzu ki ɗauka kaman wannan a bara yanzu ga baki ɗayansa abin da nake siyansa ba na wuce naira dubu ɗaya ɗari biyu dubu ɗaya ɗari biyar a bara yanzu amma a bana yanzu gashi shi abin da na siye shi naira dubu bakwai haka na siye shi ake zuba min shi duba da yanayin kamar matasa da ake cewa su shiga wannan hudda ana so a shiga ne da za a dinga samun sauƙin yanayin tsada ta rayuwa haka so amma duba da yanayin su matasa akwai karancin gaskiya kuɗi a hannunsu tunda da shi wannan harka ce ta sai da kana da kuɗi a hannu sannan za ka yi shi to kuma sakamakon karancin babu kuɗi a hannun matasa wanda za su zo su noma har a samu sa za a samu ci gaba inda aka ce matasa sun shigo sa tunda ba za mu samu karancinsa ba tunda ya zamto cewa ana noma shi a ko'ina tunda yanzu ma sakamakon karancin nashi ne isa har muke yi tattaki daga can wani wajen muke zuwa mu zo mu siye shi a nan a maimakon a ce a can inda muke in a ce ana noma shi akwai kuɗi hannun matasa za su dinga noma shi sosai tunda muna da ɗan wadacin mm, gonakan da ake noma shi to sakamakon saboda karancin kuɗi a hannu ne isa banin gabaki ɗaya ba a noma sa ba. A nasa ɓangare matashi Malam Tijjani yana ɗaya daga cikin waɗanda suke saka hannun jari a harkar noma. Na noma alkama sannan na noma kankana. still kuma na kuma noma masara abin da ya kawo ni na zo gona in zo in duba ya halin da take ciki abin da ya kawo ni yau gona kenan to a matsayinka na matashi menene ya karkata hankalinka zuwa harkar noma abin da ya karkatar da hankali na zuwa harkar noma idan za mu tsaya mu yi duba na yanayin da ake ciki a halin yanzu a duniya gaba daya ana buƙatar mutane su investin. investing a cikin harkar noma sosai ana son ma musamman mu 'yan najeriya yanzu halin da ake ciki yanzu ana fama ba abinci ba kaza tsada rayuwa ta yi tsada sosai da yawa so dole ya kamata kamar mu matasa a ce mun tsaya tsayin daka mun mai da hankali sosai akan noma ba za mu jira mu rika cewa kullum mu rika cewa gwamnati za ta yi mana za ta yi mana za ta yi mana a'a mu wani contribution mu za mu bayar wa mu ta ci gaba shi yasa muka shigo cikin harkar noman nan idan muka shigo na baya mu ma idan yanda muke na baya mu ma idan sun taso su ma haka za su so mun shigo ciki ne saboda mu gaya harka take kuma mu inganta ta mu samarwa da ƙasar mu abinci ina bangaren investors ne wanda suka zuba hannun jari a cikin harkar noma kuma bayan investing din da muka yi ba wai kawai mun yi investing bane kawai mun koma mun ja gefe mun zauna ko mu rika wani guri ko ana waya muna waya muka ce mun a'a duk da mun zuba hannun jarinmu a cikin gona muna zuwa mu duba shin wannan abin da muke yana tafiya daidai ko baya tafiya daidai akalla za ka yi shekara nawa da fara wannan sana'a dai shekara biyu kenan ko zuwa uku duk da dai shekarun da suka wuce ɗaya biyu ban mai da hankali sosai kamar wannan shekarar ba tunda wannan shekarar ina ga last two years yi na na farko kenan na yi shinkafa ta rani kuma na samu positive results na samu amfani mai kyau na ga amfanin yi din so sai na kuma yin na damuna shi ma na gani so amma wannan karin na shigo sosai ga dangadan hmm. cikin harkar so insha Allah kamar yanzu nan yanzu lokacin da muke yanzu lokacin sanyi ko in ce lokacin rani da ake wannan yanzu na yi wani alkama na yi kankana na yi masaran Allah ya yarda damunan nan da za mu zo za mu shiga shinkafa insha Allah na farko kusan duk wanda zaki tambaya irin kalubalen zai fara gaya miki cost ka sayi abu yau gobe ka ga ya daga saboda me saboda lalacewar naira halin da muke ciki kenan a yanzu misali idan ka gama kayi lissafi misali a ce a gonan nan kama a hekta ɗaya kayi budgeting ɗinka za ka kashe kamar dubu ɗari biyar a situation ɗin da muke ciki yanzu wannan 500 ɗin da kai budgeting gaskiya ba lalle ta kai maka ba misali idan iya wannan 500 ɗin da kake da shi kuma ka zo kana ta harkar noman idan bata isa ba fa ta ina za ka buka samu wannan kuɗi. wannan shine babban kalubale yanzu misali da nawa muke lokacin da muka fara wannan noman nawa muke siyan taki muna siyan taki dubu ashirin da hudu da biyar da shida last week da muka zo za mu zuba taki abinda muka sai taki dubu ashirin da tara tara kun ga wannan ƙarin da aka samu na dubu uku na dubu ɗaya kun ga baya cikin wannan baya cikin budget shigowa ya daga baya wannan ai kalubale ne sosai in misali baka samu wani mai karfi ba ko baka samu wani wanda zai tallafa maka ba ka ɗauko ka. kuma tana buƙatar ƙarasa wannan cost of abubuwan da suka tashi na farashi a ina za ka samu kuɗin da za ka zo ka yi balansin haka gama nomanka in baka tsaya ka mai da hankali sosai ba ina nufin a kankin kanka kana zuwa kana lura da yanda abin da ya kamata wani lokacin za ka zo gona ka ga tana buƙatar wani abu idan baka zagayo da kanka ba za a iya samun matsala duk plan ɗinka da ka ɗauko daga farko zai iya zuwa ya rushe wani karatu ne ma mai zaman kansa a ciki idan ka shigo ciki za ka san wannan ilimin da in baka shigo ba za ka sani ba amma duk da ka je makaranta idan baka shigo ciki ba ka haɗu da wanda suke yi tare ba za ka san wani abu ba ciki to aƙalla nawa kake ga mutum zai iya tashi ya saka a matsayin shi ma investment na harkar gona karfi karfi ne ko ba haka ba haka ake haka aka taso kowa duk yadda kake da kana ganin kai wani ne wani ya fi ka ko ba haka ba dan abin da kake da shi za ka iya fara da shi complain ɗinmu da gwamnati shine kullum hauhawar farashin kayayyaki duk wanda za ka taɓa yanzu abin da zai maka magana kenan hauhawar farashin kayayyaki babu tsayayyen farashi babu tsayayyen farashi kiran da muke yi da gwamnati ta yi kokari ta yi mana stabilizing ta daidaita mana harkar canjin nan saboda kusan harkar canjin nan ba ya riga ya riga ya shafi kowa ba wani magana wai kai mai kuɗi ne ko talaka ya kai a ƙasar nan kai ba wai mai kuɗi har dabbobi ma ta shafe su tunda su ma ci suke yi. Maryam Muhammad Bawa nake cewa ku ajiye mana ra'ayoyinku game da wata babbar sana'a da za ta iya buɗa wa matasa hanyoyi da dama na samu a nan gaba.